duk wanda yake yin arwala don Allah ya tsaya kalli wannan bidiyon har ƙarshe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya haka kuma? Ruwa na shafa a safar ta. Saboda me ba za ka cire ta ba? Saboda ya juzal masah alal jawrab athna alwudu. Athna alwudu inna mana idan kana yin arwala masah alal jawrab za ka iya shafa ruwa a safarka babu damuwa ba sai ka cire safar ka ba amma fa ina da gargadi a wajen nan mai tsauri menene shi safan ma fa kala kala ce kamar irin wannan safar za ka iya shafa ruwa ita amma wannan safar ba za ka iya shafa ruwa ita ba saboda me wannan idan kafa ya fito a ita wannan idan kafa bai fito a ita ba kuma yadda za a yi maka shafa ruwan da safa shine daga wannan babban yatsan naka za ka shafo har iya nan wajen da na dora wannan jan haka shine daidai kakkai amfani da wannan damar kaji na ce maka babu damuwa za ka shafa ruwa a safarka ka shafa a kowace safa kamar yadda na gaya maka dole ne safar nan za ta zamanto sama da idan kafarka yawa kamar irin wannan safar da kake kallo ka in je neman wajen lada a loda mini alhaki ni ban ce kowace safa ba kamar irin wannan wadda na faɗi sama da idan ƙafarka Allah ya saka maka da alkhairi zuwa, a gaskiya na karu sosai da wannan amsar da ka bani Allah ya kara maka ilimi da basira Allahumma amin ya hayyu ya qayyum ya kai wanda kake kallon wannan bidiyon in har dai ka karu da wannan bidiyon ka yi folo ka yi liking ka yi sharin ka yada wannan bidiyon gurub gurub har ya samu sauran yan uwanka musulmi su kalli wannan bidiyon su karu da shi kamar yadda kai ka karu da shi duk wanda ya karu da wannan bidiyon ta dalilin ka kai da ka yada wannan bidiyon duk lokacin da zai yi arwala fa akwai kasan ka a ciki kakkawa kanka bakin cikin lada ka kalli bidiyon nan ka fice ba game da ka yada shi ba kuma in za ka iya ka yi duwit da wannan bidiyon duk wanda ya duwitu da wannan bidiyon Allah ya azarta rayuwar shi Allah sa ya gama da duniya lafiya Allah ya dora shi akan makiyin shi hasbunallahu wa ni'mal wakil akan wanda yake bin shi da sharri ko yake bina da sharri كمچه كنمجي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد زول فويس فويس فويس